kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa dhabusammee addiinuun guyya saaraa dhabusammee addiinuun بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masauraranmu da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke yin bayani akan hukunce-hukuncen mata a cikin azumin wata ramadan idan ba manta ba a darasan da suka gabata mun koro bayani akan hukunce-hukuncen da suka shafi mace mai haila a cikin watan ramadan inda muna cikin yin bayani ne a lokaci halinsa mun yi bayani akan hukuncin azumin mai haila inda muka yi bayani cewa bai halatta ga mace mai haila ta yi azumi ba sannan kuma muka yi bayani akan cewa ya waje ba a gare ta tarama wannan azumin bayan watan ramazana ya kare har zuwa sha'aban amma dai abin da aka fi so shine ta gaggauta ramuwa saboda halin rai da kuma halin yanayin rashin lafiya a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba da matsaloli waɗanda suke da alaƙa da jinin haila matar da ta samu tsarki dab da alfijir ya keto amma kuma sai lokaci ya ƙure mata saboda haka ba ta samu damar ta yi wanka ba sai bayan alfajir ya keto yaya hukuncin azumin ta yake idan mutum yana da mata ba ta samu dama ta yi wanka ba har alfajir ya keto mana lokaci ya ƙure mata saboda haka ta samu ta ɗauki azumi amma kuma sai ta yi wanka bayan alfijir ya keto kafin ta yi sallah azuminta kuma ingantacce ne malamai sun yi kiyasi akan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda matansa suka rawaito yana wayar gari yana da janaba ya ɗau azumi amma kuma sai ya yi wanka kafin a ya yi sallar asuba saboda haka ita ma mace mai haila ta samu ta yi haka sai dai yana da kyau mace ta tabbatar da cewa tabbas hailarta ta ta ɗauke yadda ya kamata kamar yadda malamai suke cewa a mace tana iya gane cewa jinin hailarta ya ɗauke ta hanyoyi guda biyu na farko idan ta ga farin ruwa na farko idan ta ga farin ruwa akwai farin ruwa wanda yake zuwa wa mata a ƙarshen hailarsu saboda haka duk lokacin da mace ta ga wannan farin ruwan to wannan yana nuna cewa hailata ta yanki abu na biyu shine idan ya kasance a ta samu ƙeƙasar kasanki abin da ake nufi da ƙeƙasar kasanki shine idan ya zama cewa tsimman da take sawa ko kuma always din da take sawa shi ma ya bushe ta gan shi a bushe to wannan yana nuna cewa ta samu tsarki na jinin haila wanda ta fara sai dai abin da ya kamata mace ta kula da shi yadda ya kamata shine lallai ta tabbatar da cewa kafin ta ɗau azumi ta tabbatar da cewa ɗaya daga cikin waɗannan alamomi guda biyu sun tabbata kamar yadda nana aisha take cewa da wasu mata a la ta'jalna hatta tarayanna bai ba kada ku yi gaggawa har sai idan kun ga farin ruwa ya fito muku saboda haka lallai yana da kyau mace ta yi ƙoƙari wajen tabbatar da cewa ta ga wannan farin ruwan kafin a ce a ta yi tunanin cewa ta samu tsarki tsayib mace ce bayan azumi ya ya kare mana tana kammala azuminta kafin ta sha ruwa kawai sai jinin haila ya zo mata mana an kira sallah kenan kafin ta sha ruwa sai jinin haila ya zo mata menene hukuncin wannan jinin da ya zo mata hukuncinsa kamar yadda malamai suka faɗa shi ne azuminta ingantacce ne azuminta ingantacce ne ko da kuwa ta fara jin tasowar jinin hailan ne tun kafin a kira sallah tun kafin rana ta faɗi mutukar hailan ba ta fito ba sai bayan rana ta faɗi to wannan azumin nata ya yi kuma ingantacce ne kuma ba shi da matsala domin me domin uh, hukunce-hukunce suna da alaƙa da jinanan ne amma ba su da alaƙa da tasowar shi jinin mana hukunce-hukunce suna da alaƙa da fitowar jinin ne amma ba alaƙa su tana dangane ba ne da tasowar jinin don haka idan mace ta ji tasowar jinin haila kuma jinin haila bai fito ba sai bayan rana ta faɗi ko kuma bayan an yi kiran sallah ta magarba to azuminta yana nan ko da kuwa jinin ya fito ne kafin ita ta sha ruwa matukar rana ta faɗi to hukuncin yana da alaƙa ne da faɗuwar rana ba da shan ruwanta ba daga cikin matsalolin da malamai suka yi saɓani a kansu shine idan mace ta samu tsarki a tsakiyar yini mana mace ce ta tashi da jinin haila sai dai hailar ta bata ɗauke ba sai bayan azahar ko kuma sai bayan la'asar menene hukuncin wannan shin za ta riƙe baki ne ko kuma za ta iya cin abinci kamar yadda kowa yake a cin abinci malamai sun yi saɓani a kan wannan akwai waɗanda suka tafi a kan cewa za ta riƙe baki ne za ta riƙe baki ba za ta sha ruwa ba akwai kuma waɗanda suka halatta mata cewa ta ci abinci tunda ita ba mai azumi ba ce kuma a zahiri wannan shine dalili yake ƙarfafawa saboda asali a addinin musulunci bai wajabta mata azumi ba saboda haka idan da za a ƙaddara cewa tana jinin haila to kaga ya halatta a gare ta kenan ta bar abin nan ɗin ya halatta a gare ta ta bar azumin gaba ɗaya to haka ma inda za ta samu tsarkin jinin haila to shi ma ya halatta a gare ta ta ci gaba da cin abincinta har zuwa lokacin da rana za ta faɗi ɗai akwai abubuwa waɗanda suke kama da jinin haila waɗanda suke da alaƙa da jinin haila amma kuma ba jinin haila ba ne tsantsa akwai abin da malamai suke ce masa a sufura da kuma kudura abin da ake nufi da kudura shine ruwa wanda yake gurɓatacce wanda yake zuwa wa mace akwai kuma abin da ake kira sufura shi kuma ruwa wanda yake mai fatsi-fatsi kamar ruwan ciwo wanda yake fitowa ta gaban mace waɗannan waɗannan ruwaye guda biyu idan sun kasance tare da jinin haila to suna tare da jinin haila suna ɗaukar hukuncinta saboda haka mace idan kafin ta samu tsarki sai ta ga sufura ko kuma ta ga kudura to wannan a dukansu guda biyun suna ɗaukar hukunce-hukuncen jinin haila kamar yadda nana aisha mata idan suka je mata da tsimman da suke amfani da shi a gurin haila a jikinsu akwai sufura da kudura tana cewa da ɗaya daga cikinsu kada ɗaya daga cikinku ta yi gaggawa har sai ta ga farin ruwa ya fito kaga wannan magana tana na aisha tana nuna cewa a sufura da kudura wani ɓangare ne na jinin haila saboda suna tare da jinin hailar bai ɗauke ba to amma idan da a ce bayan ta gama jini ne gaba ɗaya sai ta ga sufura ko kuma kudura to a nan gurin ba za ta kirga wannan sufura da kudura ɗin a matsayin jinin haila ba kamar yadda a ummu atiya take cewa kunna lana uddu sufrata walal ta ba da tsoron shay'an ba ma kirga gurɓataccen ruwa ma'ana ruwa wanda yake mai kama da a Eh, ma'ana ruwan da yake fitowa daga jikin mace wanda yake kama da gurɓataccen ruwa wala sufura hakanan ruwa wanda yake mai fasfatsi kamar ruwan ciwo ba ma kirga su a matsayin haila matukar mun gan su bayan mun yi tsarki saboda haka idan mace ta ga sufura ko kuma kudura bayan ta yi tsarki to wannan ba zai hana ta ta ɗau azumi ba idan ta ga a hailata ta ɗauke kafin alfijir ya keto hakanan wannan sufura da kudura ɗin matukar an gan su kafin mace ta fara jinin haila to shi ma wannan ba a kirga shi a matsayin jinin haila saboda haka idan mace ta ga sufura ko kuma ta ga kudura kafin ta fara jinin haila to wannan ba za ta kirga shi a matsayin ta fara jinin haila ba da haka wannan ba zai hana ta mijinta ya sare da ita ba ba zai hana ta dau azumi ba haka nan idan ta ga sufura da kudura bayan ta gama jinin haila nan ma ba za ta kirga su a matsayin jinin haila ba tsayib matar da ta yi haila ta minti ɗaya mana jini ya tsitto mata haka sannan kuma sai ya ɗauke tana cikin azumi sai ya ɗauke mai hukuncin azuminta hukuncin azuminta ya lallace kuma duk da jinin nan bai fi minti ɗaya ba to duk da haka ba za ta iya kirga a wannan azumin nata ba saboda haka ya waje ba a gare ta ta rama wannan azumin bayan azumi ya wuce bayan ramadan akwai matsala wacce ita ma take da mahimmanci wacce take da alaƙa da azumi take kuma cikin matsaloli waɗanda suke suna da alaƙa da jinin haila shine idan mace ya kasance ta tabbatar da cewa duk ranar goma sha biyar ga wata tana yin jinin haila duk ranar goma sha biyar ga wata tana yin jinin haila shin wannan zai hana ta ta azumi ko kuma za ta ɗau azumi abin da yake daidai shine za ta ɗau azumi saboda me saboda wani lokacin zai iya yiwa hailar ta samu kwangwabakwan baya zai iya yiwa hailar ta samu kwangwabakwan baya don haka ko da a ce mace ta tabbatar da cewa jinin haila yana zuwa mata duk bayan a kwana goma sha biyar to wannan ba zai hana ta ta tashi da azumi a ranar ba sai dai idan jinin ya sauko mata to sai ta bar azumin saboda me saboda zai iya yi wa hailar a wannan watan ta zo mata ranar 16 ga wata ko kuma ranar 17 ga wata saboda daga cikin abubuwan da ya kamata mu fahimta shine addinin musulunci ya rataya hukunce-hukuncen haila ne da samuwarta Allah maɗaukakin sarki yana cewa a cikin alkur'ani wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid suna tambayar ka akan jinin haila ka ce musu shi jinin haila cuta ne don haka ku bar mata a lokacin da suke jinin haila saboda haka dukkan wasu hukunce hukunce na jinin haila to allah maɗaukaki sarki ya rataya su ne da samuwarsa amma a ba za a ce idan bai samu ba to mutum ya jira shi ko kuma wani abu makamancin haka don haka duk lokacin da mace take yin haila ta kwana hudu misali jini ya dawo mata matukar bai zarta yadda ya kamata ba to wannan ita ma za ta kirga shi a cikin jinin haila saboda ƙarin kwana ɗaya ƙarin kwana biyu wannan wani abu ne wanda yake za a iya samun sa kuma ba zai zama dole ya zama cewa an kirga wannan jinin a matsayin jinin cuta ba matsala ta gaba wacce ita ma take da mahimmancin gaske musanta shine shin ya halatta ga mace ta yi amfani da ƙwayoyi waɗanda za su hana ta yin jinin haila saboda ramadan mana yanzu mace ce take so ta yi azumin wata ramadan gaba ɗaya ba ta so ta sha ko da azumi guda ɗaya shin ya halatta a gare ta ta ɗauki wasu ƙwayoyi ta yi amfani da su ko kuma bai halatta a gare ta ba abinda malamai suke cewa shine matuƙar likitoci sun yi bincike sun gano cewa idan ta yi amfani da waɗannan ƙwayoyin ba za ta samu wata matsala ba ba za ta samu wasu fitintunu ba to ya halatta a gare ta ta yi amfani da waɗannan ƙwayoyin mana ya halatta mace ta yi amfani da ƙwayoyi waɗanda za su hana ta yin jinin haila a ramadan saboda ta azumin ta cikakke sai dai abin da malamai suka rinjaye shine idan da za ta tsaya a iya halittar da allah maɗaukakin sarki ya ajiye ta to wannan shine abin da ya fi dacewa saboda mafi yawanci duk matan da suke yawan yin amfani da waɗannan ƙwayoyin waɗanda suke hana yin jinin haila to ƙarshe hailar su tana da rikirkicewa saboda haka idan da a ce mace za ta yadda da ƙaddara ta tsaya a iya inda allah maɗaukakin sarki ya ajiye ta wannan shine abin da ya fi mata alkhairi shine abin da ya fi dacewa da ita saboda idan ta idan ta yi amfani da wannan zai iya jawo mata cuta kuma allah maɗaukakin sarki bai wajabta mata yin hakan ba a tabbas gashi mun koro bayani akan abin da yake da alaka da hukunce-hukuncen jina a al'ada a ramadan sai dai gashi lokaci da alama ya yi halinsa idan ba a manta ba a darasin da ya gabata a mun yi bayani akan a hukuncin macen da ta yi haila ko da tsurtuwa ɗaya ne inda muka yi bayani cewa azuminta ya lallace kuma dole ta sake azumi sannan mun yi bayani akan sufura da kuma kudura wanda muka yi bayani akan cewa sufura da kudura suna cikin haila idan ya kasance suna ba, wani abu da ya raba tsakaninsu amma idan sun zo kafin haila ko kuma bayan mutum mace ta yi tsarki ko kuma bayan mace ta yi tsarki to wannan ba a kirga su a cikin jinin haila insha Allah ta'ala idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu darussa na gaba za mu ci gaba da bayani akan wasu matsalolin waɗanda suke da alaƙa da jinin haila a cikin watan ramadan kafin wannan lokacin da ke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mata a watan azumi mata kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa kamusammee addiinum kuya tsaaraa kamusammee addiinum kuya tsaaraa